الجزاء أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا مثلهم رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا جمع الفلك تجري أحصى نعلم نحن نرص عليك نبع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العليم الحكيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه الله أحد الأرض أعود إلى رسالته من ليس السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى الدين wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna shashi daga watan jumadal akhir shine wata na shida a cikin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 daidai yayin da daidai da ɗaya ga watan biyu shekara goma sha tara. a wannan waje markazi na wato alkitabi wa sunna ala fahmi salafus salih a cikin wannan gari na kai da kwata babban birnin wannan ƙasa ta Nijar Allah rubutun sarki ya kawo mu don ci gaba da wa'azi daga cikin wa'azuzzuka da muka faru jiya mun faro karatu a can mun faɗi wasu alamomi guda biyar da ake gane masoyin annaba da suna haƙiƙa mun faɗa alama ta farko shine ta'atuhu fi ma amara yi wa annabi biyayya cikin duk abin da annabi ya ba da umarni alama ta biyu wa tasdiquhu fi ma akhbara gaggata annabi cikin duk abin da annabi ya ba da labari yana faruwa ko ya faru ko zai faru na uku ƙoƙarin nisantar abin da annabin yi hani akan shi ya tsawatar na hudu kada mutum ya kuskure ya bauta ma Allah matuƙar ba annabi Muhammad bane ya zo da abin daga wajen Allah ya ce a bauta ma Allah da shi duk wanda ya kawo abu ya ce wannan abin ibada ne akwai tambaya biyar da ya kamata ya baka amsa a kansu na ɗaya ka tambaye shi waye ce a yi ɗaya ka tambaye shi waye ce a yi wallahi in dai ibada ne sai ka samu inda Allah ya ce a yi ko annabi na biyu in ya faɗa maka ga inda Allah ya ce a yi ya za a yi ibada na uku wane lokaci za a yi ta na hudu a ina za a yi ibada na biyar idan an yi ibadar mai za a samu idan wani ya ce abu addini ne ya shaƙe wata aya ya ce Allah ne ce a yi to ka tambayi da Allah ya ce a yadda ya turo annabi shekara 23 har ya bar duniya bai karantar da yadda za a ibadar ba sannan bai faɗi lokacin da za a yi ta ba sannan bai faɗi inda za a yi ta ba bayan annabi muhammad ya faɗi cewa wallazi nafsu muhammadun biyadi ma taraktu shay'an yuqarribukum ila aljanna yace wallahi ban bar wani abu wanda idan kun yi zai kusantar da ku zuwa ga aljanna annabi yace sai da na umarce ku na ce ga yadda za ku yi akan da abu sannan yace ban bar wani abu ba wanda idan kun yi zai kusanta ku daga wuta annabi ya ce sai da na hana ku na ce kada ku yi wannan abu kai al'imamu abu zarri gifari ya ce annabi bai bar duniya ba ya ce hatta tsuntsun da yake yawo a sama sai da annabi ya ambatan mana wani ilimi a kan shi idan mutum ya kasa baka an san wa'annan to ka rabu da shi ba ibada ba tun da ka taso a garin yamai ka san sallar asuba raka nawa ake biyu a zaha da kano ake hudu la'asar hudu magariba misali kawai don buga sai in wuce lokacin da masu maulidi suka sha wata aya suke hujja da ita قل بفضل الله وبرحمته قل فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون الله يجي قل كتي بفضل الله da ita suke kafa hujja da falalen Allah wa da kuma rahamar Allah wanda galibi malaman tafsiri sun tafi akan falalan Allah ita ce musulunci ko falalan Allah ita ce musulunci rahamarsa shine alqur'ani bai hana kuma annabi ya zama rahama saboda Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin amma kaso ɗari na malaman tafsiri casa'in da wani abu akan wancan fasara suka tafi ba shi bane muhimmi idan wani ya shaƙi ari ya ce ai tana magana akan maulidi to ka tambaye shi har annabi ya bar duniya shekara 23 bai koyar da yadda za yi ba shi yasa za ka ga abin yana ɗaukar canji ban sani ba ko ku ana mu da a ƙasashenmu idan aka ce lokacin ya yi watan to taruwa ake yi a karanta su ɗan ɗarani da badamasi da alburda da ishiriniya a yi waƙe wani wajen a yi tilawa ƙur'ani a faɗi tarihin annaba a tashi haka ake kowa da irin salansa da irin muryarsa wajen rera wa'annan littattafan irin su ya salimal qalbi kad ahayta qalbi bil wisal bil munahar daktani wal qalbi bil waswas gal bin qida'in min habibin miqwali qawwal qal ya kaliyal bal kad balbalta bil balbal bal bin nawazal zaltani wal aql bil zalzal zal haka za a taru a karanta wannan littattafan a tashi to da ana yi a zaune ban sani ba ko anan yanzu idan an tashi zagayawa ake a shiga gari suna yin haka ana yi kowa waje ɗaya ke ana zagaye kowa waje ɗaya ke ana zagaye to waye ya ce a zauna a da waye ya ce a tashi yanzu kun ga in dai ibada ce ba za ta karɓi canji ba dole yadda take haka take la ta to ba shi bane wannan babu kada mutum ya kuskure ya bauta ma Allah sai da abin da annabi ya kawo ya ce a bauta ma Allah mun fara faɗar ta biyar jiya muka ce shine alama ta biyar san abokan manzon Allah an ci anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqaran yaktani kowane mutum kakka tambaye shi idan kana so ka gane mutumin kirki ne ka tambaya dangane da abokanan shi wato anil mar'i la tas'al kowane mutum ka tambaye shi idan kana so ka gane mutumin kirki ne ka yi tambaya dangane da abokanan shi saboda kowane aboki yana koyi ne da abokin shi idan yanzu ka tafi neman wani mutum ba a san kowaye ba shi idan ka tashi ka tafi neman wani mutum a aile ka wata shi ne galan ta a gyara ma jalala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi idan yanzu ka tashi ka tafi neman wani mutum wani gari kana zuwa sai kana neman shi sai aka nuna maka wani mutum ya sha ƙwaya yana tangaɗi ya yi mankas sai aka ce kaga wancan e to wanda ka zo nema ka same shi shi wancan ya san inda wanda kake nema yake yanzu me ake nuna maka wanda ka zo nema fa ba mutumin kirki bane ba wanda duk ya ce sahabban annabi Muhammad ba mutanen kirki bane to kai tsaye annabin yake so ya tafi zuwa gare shi amma ba zai tafi ba kai tsaye sai ya tsaya biye biye shi yasa sai ya raba sai ce annabi wato sahabban ba mutanen kirki ba ne amma lazimin ƙaunar ɗin shi in ya tabbata annabi ya shekara 23 shekara 13 yana karantar da addini a makka shekara 10 a madina ya rasu ya bar sahabbai da su ya kai mutum 115 amma daga baya da aka zo bincikawa sai aka samu dukansu da kyar aka samu mutum tara mutanen kirki duk sun yi ridda sun fita addinin musulunci idan an tambaye ka an ce maka wannan mutumin nasara ce a karan kawashi ko faduwa ya mai zaka ce yanzu a ɗakko wannan abin ya kamata a daidaita shi na wanda ihu a ɗakko wani mutum wanda a ɗakko wani malami a gina makaranta a kawo ɗalibai a saka a cikinta sama da ɗalibi dubu ɗari bayan shekara ashirin da wani abu sai a zo bincike a cikin ɗaliban nan dubu ɗari da ƙyar aka samu mutane mutum tara mutanen kirki a cikinsu idan aka ce maka wannan mutumin ya ci nasara wurin karantarwa mai za ka ce ya faɗi to masu aƙida ta zagin sahabban annabi abinda suke cewa annabi ya karantar da addini shekara 23 amma bai nasara ba shi yasa da zarar Allah ya jarrabe ka da zagarwa annabi sahabbai to ka shiga cikin bala'i bala'i kuma na duniya kafin ka je lahira yana damunka yana jiran ka je ka same shi sahabban annabi Muhammad ba a taɓa samu ba wannan duniyar bayan annabinta mutane nagartattu kamar su akwai bambanci tsakanin munafiki da sahabi jiya mun yi tarifi mun ce sahabi shine wanda ya haɗu da annabi Muhammad yayi imani da shi ya mutu akan imani shine sahabi munafikin da ya rayu da annabi bai ma zama musulmi ba ballantana ya zama sahabi kai balma hasali a tarihin addinin musulunci wanda suka fara zagin sahabban annabi sune munafikai kuma wanda ya fara ɗaukai mar da matakin martani Allah subhanahu wataala shi ya fara da kanshi wa idza qila lahum amilu kama amana an-nas wa idza qila lahum amilu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum hum sufaha walakin la tashurun Allah ya ce qila in aka ce musu ku zo ku yi imani kamar yadda ragowar mutane suka yi imani ƙalu sai su ce a nu'minu kama amana su ba hau ya za mu yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani suwaye wawaye wai ɗaliban annabi muhammad allah ya kawo ya ce ala ku saurara inna humuhumus su ba hau su ɗin da suke ce wasu habbai wawaye su ne dai wawaye kenan yanzu wani in ya zo yana zagin ɗaliban annabi muhammad aqidar wa yake koyi da ita aqidar munafikan farko a Madina domin su suka fara zagarwa annabi sahabbai Allah ya faɗa a suratul munafiquna yace yaquluna la in raja'na ila al-madinati ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يقولون سنة cewa لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل wai sai masu izza sun fitar da kaskantattu waye kaskantattu wai sahabban annabi sune ne kaskantattu to duniyar nan Allah ya raba ta gida biyar ne kuma zan faɗi kasa sai ka duba ka ga wanne kake ciki yanzu na farko akwai sabiƙunan al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar Allah ya faɗe su a cikin suratul hashr yake cewa lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim يبتغون فضلا من الله Allah ya ce lil fuqara'il muhajirina talakawa wayanda suka yi hijira suka bar gidajensu suka haƙura da dukiyarsu me yasa sai ce yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falalan Allah da kuma yaddan Allah wa Allah wa rasulahu suka taimaki addinin Allah suka taimaki annabi Muhammad sahabban makka muhajiruna suna zaune Allah ya nuna su ya ce ga sunan ula'ika hum musali jiya mun kawo ayar da Allah ya ba su zaɓi tsakanin abu uku da abu takwas ya ce su zaba ba za su haɗu ba amma sahabbai suka haƙura suka ɗauki abu uku suka haƙura da takwas wanda dai ya taɓa zuwa makka ya san daga makka zuwa madina tafiya ce ta fi kilomita ɗari hudu amma haka sahabbai suka yi ta a ƙasa a lokacin da ba cece ba mashin ba mota don su tsira da mutuncinsu da addininsu shi yasa ba wai magana ake ba hijiran nan da Allah ya yi magana kamar nan garin yama yanzu in kana zama kaji ji garin yama zafi ai zuwa za ka yi ka siyo jaka kawai ka tattare kayanka a ganka a tasha za ka hau mota wani ina za ka ka ce to za ka ɗan garin ne za ka matsa ko Allah zai sa a samu sauƙi wallahi in za ka yi hijira sai ka lallaba ka tabbatar ba mai ganin ka da daddare sannan ka fice haka suke yi wannan ya sa babban mutum irin sayyidina abubakar allah ya ƙara masa yadda gashi babban mutum mai kuɗi da rufin asiri haka ya bar garin makka babu ko sisi ya tafi garin madina kuma mun sani cewa da nassin ƙur'ani Allah ya kira sayyidina Abubakar ya ce masa abokin Annabi Muhammad ya ce in illa tansuruhu faqad nasarahu Allah illa tansuruhu faqad nasarahu Allah in akhrajahu alladhina kafaru in akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnayn in huma fil ghari id yaqul ni yaqulu li sahibihi Allah ce تحزن ya ya معنا الله lokacin da Annabi ya ce wa abokin shi ya yasa malamai suka ce idan ka ce Umar ba sahabi ba ne sai a ce maka anta ne kai ɗan bida'a ne idan ka ce Usman haka Ali haka amma daga ran da ka fito ka ce Abubakar ba sahabin Annabi ne, kai arne ne murtaddi Don ka karyata zahirin nassin Qur'ani Allah ne ya faɗa ya ce iz ya ƙulu li sahibi lokacin da ya ce wa abokin shi akwai randa da daddare saboda an je garin Madina ba ko shi annabi ya fito da daddare yana zazzafi a lokacin da bai yi tunanin zai ci karo da wani ba yana cikin tafiya kawai sai ya ci karo da abubakar da umar annabi ya ce musu ma a da kuma hadhihi sa'a mai fito da ku wannan lokacin ƙala sai abubakar da umar suka ce alju'u ya rasulallah wallahi yunwa ce ta fito daga daga gida annabi ya ce musu wallazi nafsu muhammadun yadihi akhrajani allazi akhrajakum annabi ya ce na rantsi da Allah abin da ya fitar da ku daga gida ni ma shi fito da ni daga gida annabin wannan al'umma fa da mutanen da yake su ne mafiya alheri bayan su amma saboda ba ko sisi aka tafi madina dan kawai su tsira da addinin su wani dan iska yana garin yamai ko kyakkyawan mari ba a taɓa mai ba akan addini ya gauta amma waɗanda suka rayu da annabi waɗannan mutanen lokacin da sai na umar Allah ya ji kansa Allah ya ƙara masa yadda abu lu'atul majusi Allah ya tsine mai albarka sai na umar ya shigo masallaci ya ce a daidaita sahu a haɗa kafaɗa a shi wannan arnan yana tsaye da wuƙa a sahun gaba sai da aka fara sallah ya samu sayyidina Umar ya birma masa wuka har waje uku shi yasa daga nan zaka gane cewa tarbiyyar da annabi ya madaliban shi duk duniya ba malamin da zai iya madaliban shi irin wannan tarbiyya sayyidina Umar dai istirja'i yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan sai mutumin nan yayi shirin ya gudu duk wanda yayi kansa sai ya soke shi da wuka sai da ya soke mutum goma sha wani abu da wuka a cikin masallaci a lokacin da ake wannan rikicin fa a masallaci na waje ba su san ma me yake faruwa ba su dai kawai suna jiyo sautin liman sun daina jiyo muryar liman da sayyidina Umar ya fadi a cikin masallaci kawar da shi aka yi gefe Abdulrahman bin Auf ya shiga aka ci gaba da sallar ba kayan yanzu ne aka soki liman da wuka ya ce inna lillahi wa inna da raji'un ai malam wani fauru da gaggauta malam kowa watsewa zai kowa ta shi zai mutumin nan ya tabbatar ba zai fita daga masallaci ba sai ya burma makai shuka da labari ya zo ma Umar ga wanda ya soka masa wuka ya ce godiya ta tabbata ga Allah da ya sanya mutuwa ta hannun mutumin da bai taɓa wa Allah sujjada ba amma yau masu wannan aƙidan ta zagin sahabban annabi abu latal majusi ba ba shi sha'uddin sai ga mutum ya je kabarin shi yana addu'a yana cewa wai Allah ya tashe shi tare da abu latal majusi Allah ya tashe shi tare da shi yana nan ka shiga intanet kai browser zaka gani ka bincika kabarin abu latal majusi a ina yake yana iran addu'a suke wai Allah ya tashe su tare da su Ali bin Abi Talib abdullahi ɗan abbas ya ce ina tsaye cikin mutane kawai sai na ji wani mutum ya dafa kafaɗata ya ce an na firgita ina waiguwa sai na ga ali bin abi talib radiyallahu anhu ya ce sai na ji yana cewa wallahi ba wani mutum da umar ya bari yanzu a duniya da nake so in haɗu da irin aikin da ya haɗu da shi a gaban allah kamar umar ya ce saboda na sha ji so da yawa annabi yana faɗa yana cewa kharastu ana wa abubakar wa umar dakaltu ana wa abubakar wa umar mun shiga ni da abubakar da umar mun fito in an yi da annabi da abubakar da umar shi yasa hatta dutsen uhudu da yana kan shi dutsen ya girgiza annabi ya sa kafa ke shi yace kai dutse ya inda kake domin annabin Allah ne akan ka da Siddiki da kuma shahidai guda biyu wannan yasa wato ya zamanto idan kuka kalli tsarin rayuwar Allah sai ya haɗa bayan zaman da suka yi a rayuwar duniya tare yanzu ga kabarin annabi a madina haka za ka je ka tarar ko ba ka so sai dai ka mutu da bakin ciki ga abubakar ga kuma wa umar haka annabin zai tashi gobe alkiyama don ya ce ni zan fara fita daga cikin kabari sannan kowa sai tashi yana tashi abubakar da umar za su bi shi har aljanna sanda zai je ya ce a buɗe ta wanda suke biya a bayan shiga abubakar da umar ulmutu bi ku. sai dai ku mutu da bakin ciki to lokacin da annabi ya fito ya ce musu me fito da ku yanzu suka ce wallahi yunwa ce ta fito da mu ya rasulullahi annabi ya ce musu wallahi abin da ya fito da ni daga gida ya fito da ku ni ma shi ya fito da ni sai ya dauke su ya ce su zo su tafi gidan wani mutum ansar mutumin madina ne suka je suka yi sallama bai nan annabi ya tambaya ce ma ina mijinki yake ta ce ya tafi ya je ya nemo mana ruwa mai daɗi yana dawowa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga abubakar ya ga umar sai ya ce madalla da manyan baƙi da suka sauka gidana wanda ba su sauka gidan kowa ba a duniya sai nan gidan yana ganin annabi dama ya taho da dumbujen dabino sai ya ajiye sai ya ɗauki wuƙa to ya san abin da zai domin su sahabbai idan annabi ya je gidansu saboda tsabar girmama shi duk abin da za su yi masa na karrama na ƙarshe suke masa idan rago za su yanka sai sun nemi ragon da ya fi kowanne ƙima a cikin su sannan su yanka yana ɗaukar roƙa annabi ya ce masa iyaka wal haluba ina maka ni da wacce tafi ƙiba tafi mai ya je ya ɗauko aka yanka aka kawo gari aka yi gurasa sannan suka ci abinci suka yi ƙar to shine a lokacin annabi ya ce musu kun fito daga gidajenku kuna jin yunwa suka ce eh. ya ce za ku koma gidajenku a ƙoshi suka ce eh. ya ce yanzu wannan abin da kuke ganin kun ci ni'ima sai ta Allah suka ce eh. sai ya karanta musu faɗin Allah sun malatus alun na ma idan an min na sannan sun mana tus'alunna Allah sai ya tambaye ku akan wannan ni'ima duk inda ka ga ana addini a doron ƙasar nan ban cire maka ba gabacinta da yammacinta da kudancinta da arewacinta to wanda suka ɗauki addinin musulunci suka kai addinin nan a duniyan nan ka kaɗinta wallahi sahabbai ne suka yi wannan aikin annabi musa ba annabin duk duniya ba ne amma da allah ya tashi aikowa annabawan da ya turo suka ci gaba da ɗaukar littafin shi suna bayani annabawa ne shi kuma annabin annabin ƙarshe ne ba wani annabi da zai ƙara zuwa sannan kuma shi annabi Musa ba annabin duk duniya ba ne waye makofin wa'ancin wanda za su ɗauki addinin annabin nan su yaɗa farko su ne sahabbai shi yasa Abdullahi Gundu balaraban mutanen yamma yake yaban su yake cewa rijalullahi ansarur rasuli huwa digamu summa humu mazaje na Allah wanda suka taimaki annabi Muhammad yace huwa dirgamu shi annabi shine babban zaki sun mahumu shubulu sannan su kuma ƙananan su sahabbai su ne ƙananan ƴaƴan zakokin kamar yadda yake faɗa cewa shibulu inda sabri misul kazaradi kuma dama matashin zaki sanda zaka jarraba shi zaka samu daidai yake da babban zaki to dukkan jarumta da ka ga sahabbai suna da ita basiyar a banza ba sun koye ta daga mutumin da ya kamata su zama jaruman su ne annabi Muhammad to su suka ɗauki addinin nan suka yi haɗa shi yasa ibn qayyim yake cewa ulaika ashabun nabi wa hizbuhu wa'ancan su ne ɗaliban annabi su ne jama'arsa walaula hum ma kana fil ardi muslimun in ba su ba na rantsi da Allah da ba a yi musulunci a Nijar ba ina rantse maka da Allah ba dan waɗannan mutanen ba wallahi da ba ai musulunci a Nijar ba amma wani sai miki sai ce waɗannan mutanen duk munafikai ne sun haika annabi sun zauna da shi akan munafunci kuma ya ce wa ala ra'asihim akan shugabannin su wajen munafunci sai ce maka Abubakar da Umar sune lamba ta daya wajen munafunci wannan duk magana da muke faɗa maka ba ma kana hadisan yuftara ba magana ba ce wai kirkirariya cewa ba a zagin sahabban annabi magana ce tabbatacciya na yi in kuma wani ya musu to ba mamaki kafin mu garin nan sai mu ajiye karatu da wannan usulubin muna da projecto sai mu zo mu kunna shi duk maganar da na faɗa sai in nuna maka ga malamin da ya faɗe ta bidiyo mai motsi ga littafi ga shafin da aka faɗe ta an zagi sahabban annabi an mayar da shi zagin ma shine tsinuwa shine addini wannan ita ce abin da ake yi to ka duba ka gani yanzu kana cikin muhajir yadda Allah ya rufe kofa annabta haka ya rufe kofar zama muhajir duk duniya ba wani mutum da zai daga hannun shi zai ce yana cikin muhajir ko akwai shi to in baka cikin muhajir sai gaba ta biyu والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين تبوأوا الدار والإيمان فعل من قبلهم يحبون من حاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويعصرون على ويعصرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون Allah ya yi magana a kan ansar ya ce wallazina tabawwa uddara wal imana wanda suka zaunar da gidajensu saboda masu imani yuhibbuna man hajara ilaihim suna son duk wanda ya taso daga wani gari ya zo garinsu saboda addini sai fara ta kai fa in ka zo kai ba ne ba yadda za a yi kawai da ka zo sai an yi ƙura'a sannan ake karɓar ka saboda wannan yana cewa shi zai karɓa wannan yana ce kuma ba abin da ya haɗa su sai addini ka in banda mutum yana karantawa a Qur'ani da Bukhari da Muslim abinda annabi ya kulla na uwantaka a Makka a Madina bayan yi hijira zaka ce a wannan duniya ta mutane ba zai yi ba kuma yayi Allah ya ce yuhibbuna man hajara ilaihim ya ji yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim suna fifita dan uwansu musulmi akan bukata ta duniya ko da ko suna da ita dan haka Allah ya ce musu wa man yuqashu hanasi fa ulaika humul muflihun shi yasa annabi ya ce alamatul iman hubbul ansari alamar imani san sahabban madina alamar munafunci kuma aga kana kin sahabban madina kuma wallahi addini bai tsaye ba sai da su aqaba ta farko da aka yi da aqaba ta biyu da aka yi aqaba ta biyu da wakilan da aka turo suka yi sharaɗi da annabi cewa annabi ya bar makka ya dawo madina in an hana annabi yaɗa addini a garin makka ya zo madina za su ba da jininsu da kuɗinsu da ransu har sai annabi ya isar da addinin allah haka aka yi shi yasa ko aiki ake irin wannan nagayya za ka ji suna waƙa suna cewa na hannun ladina baya u muhammadan alal jihadi ma baƙina abada sa'ad bin rabi al ansari mutumin madina an gama yakin Uhud an juya za a tafi annabi ya jujjuya ya jujjuya ya ce ban ga Sa'ad bin Rabi al-Ansari ba waye zai je ya zo min da labarin shi fa qama ar-rajul sai wani mutum ya miƙe ce ana ya rasulullah ni fa dhahaba ar-rajul sai mutumin ya tafi ya tsufu bainal qatla yana ta yawo tsakanin gawakin da aka kashe ya je ya dawo Sa'ad bin Rabi al-Ansari bai riga ya mutu ba lokacin da ya ga mutumin yana ta kai komo sai ya dago kai yace masa ma sha'anu ko me kake ta nema ne na kana ta kai ka kawo yana juyowa sai ya ga shine sai ce ba asani rasulullah sallallahu alaihi wa sallam li yahu bi khabarika annabi ne ya aiko in je masa da labarin ka yace idan ka je ka ce ina gaida annabi sannan ka faɗa masa nan inda ka ganna a zaune an harbe ni tsakanin mashi da kibiya har waje goma sha ɗaya an riga an zartar da mutuwa a kaina ba zan iya tashi ba Ya ce, amma kai ansari ne mutumin madina ne na san ka wasiyar da zan maka kafin ka juya ka tafi wajen annabi idan ka je wa akhbir qaumaka ka ba raguwar mutanen ka labari annahu la uzra lahum inda Allah yawmal qiyama ba wani mutum a cikinku da zai kawo uzuri gaban Allah Allah ya karɓi uzurinsa in aka kashe annabi ɗaya daga cikinku yana da rai Ya ce sharaɗi wajen kare annabi ku fara mutuwa kafin ku kafin annabin ya mutu ce amma wallahi duk wanda ya bari annabin ya riga shi mutuwa ya ce wallahi ba wanda zai kawo uzuri a gaban Allah a cikin ku Allah ya karba ce ni shine wasiyar da zamba. sannan ya cika sannan wani zai ce wayannan mutane wai munafikai ne wai shine mutumin kirki shi kuma ya danna kansa daga mutu'a ga bakar aqida ga bakar zuciya ga bakakin kaya ga bakakin maganganu amma ya ce shine mutumin kirki shine mutumin kirki wayannan sune ansa annabi muhammad yana zaune yana karantarwa a majalisi sai ga wani mutum ya zo ya samu annabi ya masa sallama ya ce rasulullahi ni matafi ne na shiga wahala ka taimake ni ka bani abin da zan ci annabi ya ce masa jira ya shiga cikin gida ya dudduba babu komai ya dawo ya zauna majalisi sai ya ce wa sahabbai wa zai karɓi bakuncin bakon manzon Allah wani mutum cikin mutanen Madina ya miƙe ya ce ana ya rasulullah ya ɗauki mutumin ya tafi da shi gidan shi ya ce mata kin ga wannan ya ce wa matar ya ce mata to bakon manzon Allah ne kuma bakon manzon Allah ba zai ji kunya ba ta ce ba abincin da za a bashi ba sai abincin yara ya ce ki san yadda za a yi kisa yaran ba ce abincin idan kin ɗauko ki kamar kina kunna fitila kina gyara ta sai ki kashe ni kuma sai in ce masa bismillah cikin duhu ne ya ɗauka cin abincin muke su ya cinye abincin kuma haka aka yi shi ya haƙura matarsa ta haƙura ‘ya'yansa suka haƙura saboda tabbaƙon annabi dukunya da washe gari ya taso yana faro gaban annabi yana zuwa Allah madaukakin sarki ya saukar da wahayi annabi ya ce masa Allah ya yi mamakin abin da kai jiya shine Allah ya saukar da wai usiruna ala anfusihim walau kana bihim suna fifita ɗan uwansa musulmi akan bukata ta duniya ko da ko suna da ita shi yasa mu ji tsoron Allah mu da muke karantar da addini shi yasa hadisan da annabi ya ce masa habbai magana yana cewa ba talauci nake jiya muku tsoro ba ina jin tsoron nan gaba in an bude muku duniya da kun kama rikici akan ta za ku samu matsala duk wanda za ku yi rikici da shi a addini to ka yi haƙuri kakka bari matsala ta duniya ta haɗa ka rikici da shi ku rikici da shi saboda ya taɓa addinin Allah amma ba matsala ta duniya ba sahabbai da suka ɗauki wannan layin sai suka zauna lafiya a babin harkar rayuwar duniya sai kake ganin kowa yana takadimin ɗan uwansa amma a babin harkar lahira sai suke rige mu kuma yanzu sai muka akasa a harkar rayuwar duniya muna yan gaba-gaba kuma galibin rigingimin za ka ga wani lokaci suna da alaƙa da duniya ne ba suna da alaƙa da addini ba ne nana aisha take faɗa take cewa tun da annabi yake bai taɓa ɗaukar mataki ba idan shi kai ma amma idan kana so ka ga balbalin bala'i to ka shiga alfarmar Allah ka biya Wala wani lokaci in annabi ya tashi zai yi faɗa saboda an shiga hurumin Allah kala sama canzawa take lokacin da annabi ya damu da abin da ya damu addinin Allah sai Allah ya damu da annabi sama da komai a duniya to idan muna so damuwoyin mu Allah ya dauke mana su to ya zamanto abin da ya shafa addinin Allah shi muka damu da shi sai ta mu damuwar Allah ya ɗauke mana amma in kowa ya ɗauka damuwarsa ita ce damuwa abin da ya damu addinin Allah ba matsala ba ne to sai kaga kullum kuma Allah yana buɗe mana ƙofofin damuwa sababbi in ka kawar da wannan wacce za ta zo gobe ta fi wacce ka kawo yau kuma haka za a yi ta tafiya da haka ya zamanto sahabbai mutum yana iya zuwa ya ce wa matar shi matansa guda biyu ka kalla daga cikin matan nan wace ce taimaka zan saki ɗaya daga cikinsu in ta gama idda ka aura ya zo kamar shagon nan ya ce ya raba dukiyarsa kashi biyu ya ce ka ɗauki rabi shi ya riƙe rabi saboda tsabar ƙauna su kuma da yake suna da ƙana a waɗanda suka hijirar sai mutum ya ce matarka Allah ya mata albarka dukiyarka Allah ya mata albarka nuna mun hanyar da ake nema in je in nemo ya yanzu in ka kalli shagon nan wani ya hijira daga wani waje ka ce to ya aiki zan raba rabi ka riƙe rabi riƙe gobe ma wani ƙara zuwa zai shi kuma yana jira ka bashi rabin kai kuma ka zauna haka Rabba ace na. Allah haka muka zo wannan shine matsalar al-imam ibn kasir ya kawo wata kissa karkashin wannan yaƙi aka ji da aka ji yaƙin nan an jima wasu daga cikin sahabban annabi Muhammad ciwo da aka jima su ciwo an zo kan na farko yana da buƙatar a bashi ruwa an miƙo mai ruwan zai sha sai na biyu ya yi miƙa na gaban shi alama yana da buƙatar ruwa sai na farkon ya ce a miƙa na biyu na biyun za a bashi sai na gaban shi na uku ya nuna yana da buƙatar ruwan sai ya ce a bashi haka na hudun ya nuna yana da buƙata na ukun ya ce a ba na hudun kafin a je kan na hudun ya mutum kafin a dawo kan ragowar da sun mutu saboda haka mu yi haƙuri duk wanda za ka hautansa ku rikici da shi ku rigima da shi ka tabbatar sunnar annabi ya takara addini ya takara sai ku rikici da shi amma harkar duniya ka yi haƙuri haka Allah ya tsara ta kuma abatta haka za ta ci gaba da tafiya kafu wani to wani sai ya fi ka wallahi wallahi tallahi haka za ta tafi haka Allah ya tsara to ba wani mutum a cikin mutane da zai daga hannunsa yanzu ya ce yana cikin ansa ko akwai shi to in ba ka cikin muhajir ba ka cikin ansa to sannan sai ka so na uku wallazina ja'u min ba'dihim wallazina ja'u min ba'dihim yuhibbuna yaquluna rabbana ya wallazina والذين جاءوا من جاءوا من بعدهم يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا اغفر لنا يقولون ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا الله أكبر وكان ما تقوى bi da ko ko yana bukatar sai an ƙara mini eh يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين كفروا غلا للذين للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله يأتي والذين جاءوا من بعدهم وأن سكروا بايا وأن شمت عليه دني دكي da malaminka da malamina da babanka da babana duka sun zo ja'o min ba'dihim bayan wa'ancan mutanen suka zo to duk abin da ya faru na rikici tsakaninsu Allah sai ya ce ya ƙulo na rabbana ga fillana, aikin da ya sa ni ya sa ka shi ne kai a kankin kanka ka neman makanka gafara sannan wani ikhwani nan ladina sabaquna bil bil'ima. da wa'ancan 'yan uwan namu wayanda suka riga mu zuwa lahira da imani wala taj'al fi qulubina gillan lil ladina amanu Allah kada ka sanya kiyayya a cikin zukatanmu akan waɗancan masu imani barin faɗa muku kuji duk wani mutum a duniya wanda ba sahabi ba na rantsi da Allah sai dai ka kyautata masa zato wajen imani amma sahabbai ne kadai a duk duniya Allah ya bada tabbacin imaninsu da haka yanzu in na rantsi kan mambarin nan nace na rantsi da Allah Abubakar dan aljanna ne ba zan yi kafara ba idan nace na rantsi da Allah Umar dan aljanna ne wallahi ba zan yi kafara amma wanda ake zuwa a mannan hotunan sa gida da fa kafin bayyana sunna a nan kasar kaman a irin wannan taron fa sai wani ya zo ya kalli mutane sai ya ce daga nan zuwa nan ya ba su aljanna nan kuma su yi haƙuri sai shekara mai zuwa sai kaga yan nan suna kuka suna birgima yan nan ɓangaren na lallace su ana ayya ku yi haƙuri ka san abin rabo ne rabo ne haka ba ki ba sai ka ce wani mangoro wai rabo ne haka ake da haka Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗannan mutanen ula'ika humul mu'minuna haƙƙa su ne masu imani da gaske Allah ya faɗi wannan a gurare da yawa cikin ƙur'ani to da haka Allah kada ka sanya ƙiyayya sahabban annabi a cikin zuciyarmu shi yasa al-imamu Abu Zur'a yake cewa idza ra'aita aikar rajula yantaqisu ahadan min ashabin nabi yake fa'alam annahu zindiq in ka ga wani mutum yana tauye daraja ɗaya daga cikin sahabban annabi yace to ka sani wannan mutumin zindiki yana bayyana musulunci a baki amma ya ɓoye kafirci a zuciyarsa ‘yan uwa abubuwan suna da yawa magana in ka buɗe ta dangane da sahabban annabi da gudunmuwar da suka ba sa annabi da darajar da suke da shi addini wallahi tana da yawa wannan majalin ba zai yi ba wannan ita ce gaba ta biyar jiya da muka fara a kanta alama ta ƙaunar wato abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama san sahabbansa ƙaunarsu shi yasa za mu ga cewa wa'annan mutanen ba da za a yi tarihin addini ya cika dole sai da su a gurguje alama ta shida ƙaunar matan manzon Allah duk wanda ya da'awa ya ce shi masoyin annabi ne ka duba ka gani yana ƙaunar matan manzon Allah yana iya ba su kariya idan an taɓa mutuncinsu saboda akwai tufka da warwara mutanen da suke da'awar sun fi kowa san annabi sai kaga kuma su suke haɗa kai da masu zaƙin matan annabi da sabon annabi haka ne ko ba haka bane mu kuma da yake san annabin mu ba na munafunci bane ba na ƙarya ba na rantsi da Allah duk wanda ke zagarwa annabi abokanai da mata ba za mu yi haɗuwa da shi ba har abada bai taɓa yiwa matan annabi Muhammad Allah maɗaukakin sarki ya kira su kira wanda yake shine mafi ƙololuwa ya ce musu ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawl eh? fala takhda'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun Allah ya ce musu ya nisa annabi ya kuma can annabi Muhammad kalman annabi daga abu biyu ne imma minan nabuwati shine shi ne almakanar murtafi ko kuma minan naba'i daga labari idan Allah na so ya kare maka daraja cikin mutane sai yi ka annabi ne kai sannan ba wanda Allah ke zaɓa cikin mutane a turo saƙo daga wajen Allah ya sanar da mutane in ba annabi ba ne. Allah yake kiran su ce masu ya nisa annabi ya ku matan annabi Muhammad na ka ahadin minin nisa'i ba dai kuke da ragowar matan duniya ba sannan Allah ya nasa ya nada su yace iyaye ne gare mu in dai kana da imani to matar annabi uwarka ce duk dan kirki ko ba yadda za a zagi uwar shi ku kwashe lafiya ko zai yanzu da ake ganin mutum da kamala da mutunci da an zagi babu shi zaka ga ya cire riga ana wani kai hakuri yana fa uwa ta ya zaga fa ba ka bane to ballantana kuma kai kana da duk dan da kaga ya buɗe baki ya zagi uwar shi ka san ba ɗan kirki bane Allah ya faɗa ba mu muka faɗa ba yace annabiyu aula bil mu'minin wa azwajuhum أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم الله يتي وأزواجه ماتا النبي محمد iyaye ne amma ba ga kowa ba mutumin da yake da imani ita ce su ne za su zama iyayen shi duk ɗan keke kuwa wanda duk kaga ya bude baki ya zagi mamashi kasan ba ɗan kirki ba ne ba ɗan kirki ba ne kuma duk ɗan kirki ba za a zagi mahaifiyar shi ba yana kallo ya zira masa ido su masu wannan aƙidar galibi za ka samu ko karatu ba a bari su wani da aka ce mai akwai wannan ayan a ƙur'ani sai Allah bai yadda ba aka ce akwai yace wala bai yadda ba yace to shi kuma ya rantsi da Allah a ɗauko ƙur'ani in dai an buɗo inda Allah ya faɗa aka shi kuma ya bar aƙida aka ɗauko aka buɗo aka karanta a cikin su wannan maganar da nake faɗa muku manyan malaman su na duniya ba su iya karatun Qur'ani ba kuma insha Allah kafin lokacin da ya rage mana ku ba mu dama mu amfani da projecto aqidin su wayannan mutanen da suke zagin ɗaliban annabi nuna muku zamu duk abin da zamu faɗa muku. domin akwai alaƙar su da abu guda goma wanda ɗaya bayan ɗaya zamu ɗauke shi mu faɗa muku mu ce gashi saboda mu mun fi karfin mu yiwa wani mutum sharri to mun maka sharri me za riba za mu ci mun fi karfin mu faɗi mutum akan abin da ba a kira sa bane mu jingina ba me wace riba za mu ci matan annabi Muhammad idan ana maganan alfahari da miji duk duniya idan matar annabi ta miƙe ba matar da za ta ƙara miƙewa idan mamakka tana wajen idan matar annabi ta miƙe za ta yi alfahari da miji dan Allah mamaka za ta miki saboda duk duniya ba mu jin da ya kai nasu babba dan babba farin jaka na tada'alatil aqdar laqad majjadat minhu abarra mumajjadin ala kulli ma yuhzil ladar rabb munjadin fala qadara illa duna qadri muhammadin duk wata daraja tana kasan darajan annabi muhammad to alama ta shida ita ce ƙaunar matan manzon Allah wanda diye da awa ce shi masoyin annabi ne amma bai damu da a zagi matan annabi ba ko ya haɗa kai da masu zagin matan annabi ko yana cikin masu zagin matan annabi na rantse da Allah ƙarya yake ba masoyin annabi ba ne alama ta bakwai ƙaunar ‘ya'yan manzan Allah wannan ɗaya ne daga cikin alama da ke nuna cewa kana son annabi Muhammad ‘ya'yan manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama. Mu a wajenmu, jama'ar da muke bin Alƙur'ani da sunna a kan fahimtar ɗaliban annabi Muhammad, su ne as Assalafu Salih, annabi ya bar duniya, kafin ya bar duniya Allah ya azarta shi da ‘ya'ya guda bakwai, uku maza, huɗu mata a cikinsu. Uku maza, huɗu mata a cikinsu. to su masu wannan aƙidar sun ce ba su yadda ba ‘yar annabi kwaya ɗaya ce ita da na fatima sun ce ragowar duk ba ayan annabi bane ne agololi ne zuwa da su gidan akai haka suka faɗa irin na rubuta a cikin littattafansu Allah ya sa wani ya gangance ya ce to a faɗa mai a ina ne aka faɗi wannan magana sai ce ai ya baka karatu ne baka sani bane shi yasa akwai shiri da za mu fara mai suna du'atun ala bi jahannam masu kira ƙofofin jahannama dukkan waɗannan matsalolin zan tattauna su wanda za su bi mu ta kan YouTube channel a sahabatar Kiram TV da izinin Allah duk za su ga waɗannan abubuwan na da za mu faɗa to ƴaƴan manzon Allah sannan yana da mata guda hudu akwai Zainab akwai Ruqayya akwai Fatima akwai Ummu kurso to dukkan musulmi wajibi ne gare shi ya so ‘ya'yan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan alama sai ta kana san annabi Muhammad. Amma in ka ɗauki wasu kaware, ka ce su kake so ragowa ba da su to ƙarya kake, ka raɓa ne kana san annabin amma ba annabin ba ne a gabanka. Idan za a yi alfahari kuma da uba, duk duniya ba wanda za su yi alfahari da uba kamar ‘ya'yan manzan Allah. dan ba baban da ya kai nasu ko akwai shi ne babu kamar yadda matan in za a yi alfahari da miji ba mijin da ya kai nasu hakan ƴaƴan in za a alfahari da uba ba baban da ya kai nasu shi yasa za mu ga dokar hijabi da za ta fara wannan matakin ta fara Allah ya ce ya nisa ya ayyuhan nabi qul li azwajika azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin يدنينا يدنينا alaihin من jalabibihin ذلك adana ay yu'rafna فلا yuzayn wa الله غفورا ghafurur rahima kun دي Allah da ya tashi sai ya ce ya ayyuhan nabi magana ta biyu sai ya ce wa banatika ka faɗa ma ƴaƴanka mata wanda ya zo ya ce annabi ya ɗaya yake da ita ya ma rena hankalin mutane kuma bai san ƙur'ani ba domin duk ɗalibin da ya koda islamiyya ne ibtida'iyya ya san idan an ce bintun ɗaya kenan me musannan shi ba bai tani ba me dukkan shi ba ba shi Allah da ya tashi bai ce wabnatika ba kuma koda an ce wabnatika akwai ka'ida ta malamai suna mufradi in aka yi masa idafa yana iya zama jami'i sai Allah ya ce wa banatika da ‘ya'yanka mata wani sai zai ce a'a ai ‘yar annabi ɗaya ce ba ‘ya'yansa ba ne to ƙaunar ‘ya'yan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani ita ce alama ta bakwai alama ta takwas ita ce ƙaunar jikokin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi ya rasu ko da ya rasu ya bar jikoki ba al'imamu Hassan da al'imamu Musaini ba ne kaɗai jikokin shi al'imamu Hassan da al'imamu Hussein ‘ya'yan na na Fatima na na Fatima ‘yar annabi Muhammad. Allah ya ƙara mata yadda. Ya bar jikoki, sai da na Usman yana aure da ‘ya'yansa guda biyu, wannan tara su aka bashi wannan, wannan tara su aka bashi wannan. Wani abu da galibin mutane ba su sani ba, yanzu nan da suke jingina kansu suke cewa suna bin mazhabar jafariya. ba suna faɗa ba abin da zai baka mamaki jafaru sadiq din nan fa yadda yake jika ne ta ɓangaren sayyidina ali ta ɓangaren namiji haka yake fa jika ne ta ɓangaren sayyidina abubakar ta ɓangaren mace fa. a ina ne mabiya zai koya wa mabiyan shi shugaba yake su dinga bagin kakan shi amma ka suke san jikokin manzon Allah to ga wata matsala wannan matsalar kuwa ita ce na sha faɗa a wurare da yawa yanzu duk musulmin da ke Nijar ba wanda bai da labari cewa an kashe jikan annabi kowa ya san kisan da aka yi ma al'imam Husaini haka ne ko ba ka amma yanzu a nan wajen da za ka tare mutane ka ce kana so su faɗa maka sunan wanda suka kama al'imamu Husaini hannu da hannu suka kashe to yana tabbatar maka a duk cikin mutum goma da gar za ka samu mutum biyu da za su iya mana. me yasa kisan al'imamu Hussein ya shahara amma masu kisan ba su shahara ba me yasa me yasa saboda su suka yi kuma wannan hatta debate mun yi muƙabalar tana nan a intanet za ka iya samu akan wa ya kashe al'imamu Husaini mun yi da a mataki na duniya da manyansu na duniya mun yi debate a wani gidan rediyo a america mun tattauna wannan matsalar kusan awa hudu akan waye kashe al'imamu husaini kuma da littattafai da komai da reference mun faɗi sunayen wanda suka kama al'imamu husaini suka kashe hannu ga hannu kuma muna addu'a a wannan matsayin duk wanda yake da hannu gurin kiran jikan annabi a kashe shi Allah ya tsine mai albarka shi ne saboda rashin mutunci ba jikan annabi Muhammad al-Imam Hassan haka ya sha wahala a hannunsu kuma akwai tambaya da na shayi kuma duk garin nan duk ƙasar nan na rantse da Allah ba wanda zai iya ban amsa a cikin su kuma zan ƙara maimaita ce yanzu wace tambaya ce akwai wanda na mai yace wai haka Allah ya tsara na ce kan haka Allah ya tsara ya kamata ga inda ya tsara wayan bari sai an je lahira na ce to kai ma ka daina maganan ka bari sai an je lahira mana kayi ta idan muka ɗauki wayannan masu aƙidar wayanda suka yarda da su a matsayin imamai na farko al-imamu hasan ali bin abi talib al husaini na uku ali zain abidina to daga kan al-imamu ali zain abidina har zuwa na goma sha biyu kamar yadda suke faɗa al-mahadi al-muntazar wanda mu har a wajen mahadi muna da bambanci tsakanin mu da su mu mahadinmu zai fito ne ta zuriyar Hassan dan Ali bin Abi Talib kuma annabi ya ce irin sunansa irin sunana ne sunan mahaifiyarsa sunan mahaifiyata sunan mahaifinki sunan mahaifina amma su akwai wani yaji ya shiga wani ramin fera a Iraki tun hijira na da shekara 250 da wani abu ya ce wai ba zai fito ba sai kowa ya zama ɗan iska a duniya sannan zai fito saboda haka sai ga mutum ya je wannan sarda, kogo ake ce mai sai ya kira ya ce ya wani fito wasu na nan suna gare shi to al Hassan hasan shine ɗan Aliyu bin abi talib na farko kuma abin da zai baka mamaki kun san daga cikin mutanen da suka yi kama da annabi muhammad kama ta sosai al-imamu hasan yana cikinsu? tambayar da na sha musu na ce su faɗa min wane ne suka yadda da shi a matsayin ahalul baiti a cikin 'ya'yan Hassan duk wanda ka san yana wannan aƙida ka ce ya faɗa ma waye ahalul baiti a cikin 'ya'yan Hassan a wajen ku za ka samu a cikin 'ya'yan Hassan ba su yadda da kowa a matsayin ahalul baiti ba al Hassan ɗin kawai suka ɗauka saboda lalura daga nan sai suka dawo kan al Hussaini Husaini to tun daga kan Ali Zainal Abidina har zuwa kan al'imamu mahaddi dukkan zuriyar husaini suka fito ba ɗan Hassan ko ɗaya mu kuma ƙaunar da muke wa bai baiti ba ƙauna ba ce ta munafunci ba mu da dalili na ɗaukar wannan mu so shi muki wani kuma abu ali bin abi talib kafin ya bar duniya yana da ƴaƴa sun kai talatin bayan da na fatima ta rasu kuma jinin ali bin abi talib to ƙaunar jikokin manzon Allah wanda ita ce alama ta takwas sahabban annabi Muhammad a aikace suka nuna mana ya ake ƙaunar annabi Muhammad wallahi duk abin da ya fito daga gidan annabi yake da alaƙa da shi sahabbai ba sa wasa da shi akwai lokacin da annabi yana da taguwa duk idan aka yi tsere wannan taguwar ita take zuwa na ɗaya ranan nan sai wani bakawai ya zo da wani raƙumi ɗan da ƙurƙushi irin rena kama ka gagaya Bulari gidan ake rena ku daji ku ne manya sai aka yi tsere sai wannan ɗan da ƙurƙushin raƙumin sai ya tsere wa taguwar annabi muhammad sahabbai hankalinsu ya tashi saboda suna ganin wannan taguwar daga gidan annabi ta fito bai kamata a yi tsere a tsere mata ba da annabi ya ga hankalinsu ya tashi ya ce musu ku yi haƙuri haƙun alallahi Allah ya tafi a shay'un min ad-dunya illa wada'ahu haƙƙi ne ga Allah duk abin da ya dagu akwai matakin da in ya kai daga nan kuma sai dai ya kasa ba zai gaba ba saboda kauna ta amma sai da aka samu wasu cikin wannan al'ummar suka yi al-Imam Hassan rashin mutunci sannan suka kira al-Imam Husaini ya tafi Iraki da sunan za su taimake shi sannan aka haɗa kai da su aka kashe shi wannan ita ce alama ta takwas wajen ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alama ta tara ƙaunar dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya rasu akwai ali abbas akwai ali aqilu sannan akwai ali ali sannan akwai ali jafar Jafar ɗin nan fa yayan Sayyidina Ali ne uwa ɗaya uba ɗaya suke tare da shi kuma ya riga Sayyidina Ali mutuwa akan addini. Lokacin da aka tafi yaƙin Mu'tad da za a tafi annabi ya naɗa kwamandoji guda uku ya ce idan wani ya yi ya samu matsala a ɗora wani wani yana gefe yana jin annabi yana ce an an yi kaza a yi kaza ya ce ya tabbatar mutanen da annabi ya naɗa ba za su dawo ba akwai abdullahi bin rawaha sannan akwai jabar a cikinsu jabar ɗin nan yayin sirna ali da aka je wajen yakin shi yasa ake ce masa jafarun tsayya lokacin da aka kashe na farko aka kashe na biyu ya rage shi ya rage lokacin da tuta za ta faɗi i ɗauke ta yayi yaƙi yayi yaƙi aka sara hannunsa na hagu ya rike tutar da hannunsa na dama yayi yaƙi yayi yaƙi aka sare hannunsa na dama ya rike tutar da gundulmin hannunsa haka lokacin da aka yi masa sara na ƙarshe annabi yana garin madina Allah ya yi masa kashafin abin da ke faruwa yana ba wasu sahabbai labari wasu na cikinsu suna hawaye yana ayya ga wani nan wani yi kaza yanzu wani yi kaza lokacin da tutar take riƙe da gundulmin hannunsa haka sanda aka yi masa sara na ƙarshe tutar za ta faɗi annabi yake cewa yanzu akhadha ha saifin min suyufillahi wani takobi daga cikin takubban Allah ya ɗauki tutar shi yasa annabi ya ce da aka sare masa hannuwansa guda biyu a addini to Allah zai sa masa fuka-fuke aljanna wanda zai dinga yawo da su shi yasa ake ce masa Jafarut Tayya amma a cikin ƴaƴan Jafar ba wanda suka yarda cewa ahlul baiti ne shi ma Jafar din ba ahlul baiti bane a wurin su kuma yayin sayyidina Ali ne uwarsu daya ubansu daya to kaunar dangin manzon Allah ga Abbas eh a iya faɗa ko an gane to 'yan shi'a ne masu aƙidar shi'a shine masu aƙidar zagin sahabbai don haka debate kuma muƙabaloli mun shayi da su a mataki na duniya har da wani muka yi muƙabala da shi fa akan wai Abu Talib annabi ne wallahi mukabala tana nan akan internet yadda ya kwa kuso rigima ya ce wai Abu Talib annabi ne wai ba ma maganar musulmi ko sahabi ake ba a'a Abu Talib annabi ne tana nan akan internet wai Abu Talib annabi to saboda haka wannan aqida ta shi'a ta zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ita muke magana akan ta Abbas Abbas annabi ko da ya rasu ya bar mata ya bar ishi na Fatima a wajen gado kun san cewa Abbas ya fi Ali bin Abi Talib ƙarfi da za a raba dukiyar annabi gida uku za a raba ta akwai matan shi sannan akwai yashi sannan akwai Abbas dan dan uwan mahaifin annabi ne amma shi ma wai abbas ba ahlul baiti bane bai ciki to duka wayannan matsalolin zamu zo kansu alama ta goma daga cikin alamomi na kaunar annabi muhammad duk wanda ya yadda da gaske ki yana son annabi to ya ji cewa zai iya bayar da duk abin da ya mallaka a duniya don ciyar da addinin annabi gaba tun daga rai shi ka ji cewa za ka iya bayar da ita don ciyar da addinin annabi Muhammad gaba da dukiyarka da lokacinka amma wallahi in ka ji cewa waɗannan abubuwan ba za ka iya bayar da su ba don ciyar da addinin annabi gaba to ka sake koma ka yi sabis da garan bawar imanin naka da ƙaunar annabin akwai matsala akwai matsala alama ta goma sha ɗaya wanda ita ce ta ƙarshe yi wa annabi salati a duk lokacin da aka ambaci annabi Muhammad da dole ne duk inda ahalin sunna suke in kana zaune a waje so dubu in za a ambaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai masa salati so dubu kafin ka ba wannan wannan alama ce ta ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda in kai salati ibn al-qayyim al-littafin shi jala'ul afham sai da ya kawo fa'idoji na salatin annabi ɗaya har wata har guda arba'in idan kana ma annabi sallallahu alaihi wasallama ainihin wato salati saboda haka wannan muguwar aƙidar da wasu miyagun aƙidu wanda suka saba wa sunna muna nan tafa kansu da izinin Allah shekaran jiya na yi program a gidan rediyo masu aƙidar su ma ƙin yadda da hadisan annabi wanda suka ce ƙur'ani zalla kaɗai suka yadda da shi ko yan renin wayo su ma eh yan ƙala ƙato ko na musu tambaya guda goma a cikinta ka je ka saurari karatun kuma na rantse da Allah duk wanda yake da tambaya da amsa akan wannan tambayo na yadda in ya zo ya bayar wallahi tallahi nima daga ranar zan ce to wayannan hadisan nima na ajiye su tambaya guda goma ne muku na ce wannan ita ce tilka asharatun kamila in ka je ka nema ka ji duk wanda yake da amsar da zai bayar kafin in bar garin ya mai duk ran da ka shirya sai mu baka aran lasibi ka in jero tambayoyi guda goma sai in ku sauka ƙasa mutane Allah ya ba su hankali sai ka ce to tambaye ka ta barko da ka faɗa a aya ta kaza sura ta kaza amsa ka take kala shi kenan amma in baka da shi dole abu alqur'ani sannan dole abu sunnar manzon Allah domin annabi shine mai bayanin alqur'ani ya bayani da aiki ko bayani da magana ko bayani ta hanyar ishara wannan shine da haka zan yi ƙoƙari in tsaya a nan wannan gari wannan ƙasa Allah ya tsare ta Allah ya tsare mutanen wannan ƙasa duk abin da zai zama damuwa ga ƙasashenmu Allah ka nisanta mana shi wanda suke kokarin su zama matsala ga kasashen mu wajen hana kasashen zaman lafiya Allah kai mana maganin su dan kasashen su zauna lafiya wannan zabe da yake tunkarowa a kasar mu Najeriya ranar asabar muna roƙon Allah ta'ala Allah ka sa ai zabe lafiya a kashi lafiya Allah ka zabar wa al'umma shugabanni na gari Allah kada ka batta da zabin su a wayanda za su zama alheri ga kasar mu ko da ba su al'umma ke so ba Allah ka tabbatar da su wayanda za su zama sharri ga kasar mu ko da su mutane ke so Allah ka hana su mulkin kasar mu da haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh